Litinin Talatin ga watan Nuwamba shekara 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Yau ne aka yi bikin karo na bakwai na ranar 'yancin aikin jarida a ƙasar Nijar. ina aka kwana a game da 'yancin aikin na jarida za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan jarida a cikin labarun. Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta amince ma sabon kundin jami'an sojojin Ƙasar Nijar. Ministan kula al'amuran tsaro ya mana tsokaci a kai ƙarin haske a cikin labaran. A rahoton namu na musamman goje Maimuna Gazibo ta bayyana mana cewar ma'aikatan gwamnati bai kamata ba su shiga cikin farfagande in ji kundin zaɓe na ƙasar Nijar ƙarin haske a cikin rahoton namu na musamman. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Yau talatin ga watan Nuwamba ƙasar Nijar ke bikin karo na bakwai na ranar aikin 'yan jarida. maudu'i da bana shine aikin jaridanci a cikin lokacin zaɓe bunƙasa al'adu da zaman lafiya a cikin zamantakewar al'umma shin a wani hali ne 'yancin aikin jaridanci yake a ƙasar niger ga ra'ayoyin da wasu 'yan jarida suka bayyana ma fesa adam sirfu A kasar Nijar ana iya cewa al'amari akan incin 'yan jarida da dama tunda har ila yau ba a samu wani dan jarida da aka kashe ba ba a samu wani da aka yi wa kullin rai da rai ba babu batar ɗan jarida. Yancin aikin jarida bai cika ba a kasar mu dukkan dokokin da aka tana da domin haka ba a danga girma masu kana iya ka buƙaci neman labarai da kake ganin suna da amfani ga al'umma amma sai ka kasa samun damar kaiwa ga waɗannan labarai kenan wani abu ne da ke kawo cikas a cikin aikin mu. A cikin wagga shekara ta 2020 ƙasar Nijar ta samu ci gaba ta fuskar 'yancin na 'yan jarida. Jerin da RSF ta yi ya nuna tabbataccin wannan ci gaban. Ta fuskar aiwatawar dai ne ba wani abin da ya sawaya saboda tun kamin shigar wannan allobar coronavirus yanayin rayuwa na 'yan jarida da yanayin aikin su musamman ma masu zaman kansu baya kan turbar bukatar da aka yi jira a samu. a cikin tsare-tsaren shi na faɗakarwa na kafofin sadarwa na ƙasar Nijar kan zaɓuka cikin tsanaki da inganci. Hukumar ƙasa mai kula da sadarwa CAC ta soma wani zaman taron bayar da horo zuwa ga mambobin nata. A cewar shugaban hukumar, ma'aikatan ba za su daɗin yin aikin su ba yadda ya kamata idan dai ba su samu horo tukuru ba kan lokacin da ya dace a ba 'yan takara kan kafofin sadarwa. Kale kaɗan daga cikin tsokacin da shugaban hukumar Dr. Sani Kabir ya marafi ka Tahir. a ƙara ma ma'aikatan CSA ilimi bisa aikin zaɓe da za a yi horo ne za a yi tunda kun san lokacin zaɓe zo lokacin nan 'yan siyasa suna son aikin 'yan jarida da yawa kenan sai da ma'aikatanta lokaci ne da suke da aiki da yawa wanda ya kamata a ta da aikin daidai to don a kare wasu matsaloli da za su iya fuskanta kenan shine sai ke tunkara abin tun da wuri ya ƙara ma su sani bisa abin da ake ce monitoring aiki ne wanda na na'ura wanda za a tattamce a ba kowa daidai abin da ya kamata haƙe shi. 'Yan majalisar dokoki sun amince ma a ranar Subdu 28 ga watan Nuwamba a birnin Yamai wani tsarin doka kan matsayin jami'an sojoji na ƙasar Nijar wannan sabon kundin zai kawo gyaran fuska akan wasu dokokin da suka gabata musamman ma dangance da lokacin ritaya sojojin wanda a da daga shekaru 47 ne yanzu ya koma shekaru 52 kamar yadda ministan tsaro na ƙasar niger profesa isufu katambe ya shaida ma michel dijin Don a kawo gyara a karancin da aka samu ga aiwatawar wasu matakan takardu da dama da suka gabata. Halaye da dama aka lissafa. Sojawanmu suna shiga ritaya ne cikin yarintarsu. Misali, sojawan da ake ce ma militar Duran a shekara 47 suke shiga ritaya. Alhali ko kun sani a shekara 47 ake da karfin yin aiki. To sai muka ga ya kamata a sake diba hakan. Daga bakin amincewar da za wannan gyaran fus fuska sai a shekara 52 za su shiga ritaya don ko bayan shekara 52 akwai wahala da a samu ci gaba da fafatawa a wurin karo ga hilin daga sannan hali na biyu shine kyautata yanayin rayuwarsu da na aikinsu bisa wannan an yi kokari sosai kuma ana ci gaba da yi bale ma tun lokacin da shugaban kasa jagoran farko na sojoji ya ɗau matakin girkin wakaf don tallafawa mata da yaran mamata sojojin da suka mace a hilin daga. A ranar Subun da ta gabata a birnin Yamai aka zo ƙarshen zaman taro karo na 47 na mashawartar ministoci da ke kungiyar tarayya ta addinin musulunci cewa da OCE da yau wakana a ranakun 27 da kuma 28 ga watan Nuwamba. wakilan na kasashe 57 sun kuduri aniyar haɗa kai domin yaƙi da ta'addanci kan maudu'i mu haɗu mu yaƙi ta'addanci domin zaman lafiya da ci gaba kare kaɗan daga cikin jawabin da minista Kalla Hankurau ya yi a ƙarshen zaman taron a cikin firarsu da Michel Deji. Majalisar Islamiyya ta ɗauki tuta na gyara zamanta na haɗa kan duka al'umma musulmi ta duniya na eh, shirin fama daga wadda za mu kwato 'yancin wannan al'ummar islamiyya dama kowace shekara sai a keɓe cikin abin da ya damu ƙasa ya damu al'umma ya damu duniya gaba ɗai abin da za mu sawa a gaba kowa ya zo ya kawo gudunmuwarsa shine yaƙi da ta'addanci tabbata da akwai kwanciyar hankali cikin al'umma islamiyya kuma zamanto ƙaƙa za a yi da inda an ka yaƙi terrorism an ka tabbata zaman lahiya a za a yi a bunƙasa tattalin arzikin duka ƙasashen musulmi. Ɗan ƙasar Chadi Hussein Ibrahim Taha shi ne sabon magatakardar na ƙungiyar ta OCE tsawon shekaru biyar inda ya maye gurbin ɗan ƙasar Saudiya Dr. Yusuf Al-Utemin. yadda 'yan farar fulla ɗari ne aka kashe sudu 28 ga watan nuwamba da ta shige a cikin wani hari da 'yan boko haram suka kai a arewa maso gabascin najeriya in ji jaridar le monde a cikin wani labarin da ta wallafa ranar sudu na ta gabata wannan harin ya faru ne a cikin wata gonar shinkafa da ke a nisan kilomita goma daga maiduguri babban birnin gwamnatin wato na borno a lokacin da ake gudanar da zabuka na ƙananan hukumomi in ji jaridar ta le monde A ayyaru a cikin jihar Talabiri matasa dama ne suka rasu bayan sun dawo daga gurin ginar zinari da ke kasar Mali. A cewar shugaban asibitin ta ayyaru wannan matasan na fama da wata cuta ne wadda su kansu likitocin ba tantance ta ba. Ga dai shaidar da wani da ya rasa kanan shi Abdullahi Amadu ya haɗa mana. Daga Mali muka hito. Wurin gida zinari ne muka je Mali. To muna nan muna cikin aikin ne yanzu ga nan abokin aiki ne ya ce wallahi bai da lafiya dan da ma hannun tura guda ya tafi cikin gida shi yana ta makarkata ne kuwa eh to shi wanga shi ma ya ci kaman wani haka da yayi nan ya hito daga cikin ram ya ce wallahi sanyi yake ji yana jin sanyi sai ya shiga zane tun da rana ne dare ya yi tsakiya kwana tashi sai ni ga shi ma ya motsa sai ya ce min wallahi a waje ke ciwo Eh, ran kiredi a wajen su suka kama da ciwo saboda da yake yana ta tarin majina A mutane Nijar kwarai suke zuwa da don duk mahiyanci yan Nijar na kuma gaskiya masu zuwan duk yan duci ne mu dai duk inda mun kai aiki muka tambaye mu ta sai ce shi dan duci ne mutum bakwai suka rasu hudu suka ji rauni wannan shine sakamakon wani hatsarin mota da ya faru a ranar subur ta shige a tsakanin murya da zandar lalacewar su tiyarin motar shine sanadin wannan hatsarin kadai karin hasken da gubernar kin zandar isa musa yamma mustapha mamman sani hadari ne na mota ya samu shi shofar din da yake shi Allah ya sade bai rasu ba ya ce tayarin mota ya saki da ya saki don ku mota zan ba ta komande kurin sai ta ɗauko daji na san bayan ta ɗauko daji shi kuma kardan da ya hita mota sai ta yi toma to sa'an nan ne ta watsa waɗannan mutanen gaba ɗaya mutum bakwai sun karasu a can tun daga can wannan abun bakin ciki ne don wannan ya nuna kuma in mun ka diba ma shi kanshi shofar ya mayanta don mutum ne wanda ya kai kusan shekara 70 shekara 70 duka wasu abubuwa na mutum ba shi daga karhin kanshi to wannan abin da suke kawo haka ita kanta motar tun da an ce bolan ya saki kenan da kai matsala bisa kan tattalin motar waɗanda Allah ya amsharan su Allah ya rahamshe su su kuma waɗanda sun kaji ciwo muna fatan da nan zuwa lokacin kaɗan Allah ya ba su lahiya. Shugaban ƙasar Nijar Alhaji Muhammadu Isufu ya ziyarci jihar Maradi a ƙarshen makon da ya gabata domin ba da umarnin suma aikin gina hanyar tasawa mayayi kan iyakar Najeriya mai nisan kilomita 122 a cewar shugaban kasar wannan hanyar za ta taimaka sosai wajen cigaban tattalin arzikin kasar niger tare kaɗan daga cikin furucin nashi da muhammed mamman ya gutsuro mana Muna nan a tasawa domin saka usul ɗin tsarin wani aiki mai mahimmanci ga jihar Maraɗi ga ƙasar Nijar a Jimilce, don ko tazarar hanya ce da za ta haɗa mu da babbar makwabciyarmu ƙasar Najeriya tsawon shekara goma. na baya-bayan nan mun zartar da ayyukan da ke da babban kaso musamman ta fannin gine-gine hakan ya ba da damar mu samu bunƙasar kason tattalin arzikinmu kaso shida cikin ɗari kowace shekara ina fatan dangance da saran da za a yi ƙasarmu za ta riƙe kimancin wannan kaso na bunƙasar. Idan ya zamanto za mu ci gaba da bunƙasar da tattalin arzikinmu kaso shida cikin ɗari kowace shekara to za mu sanya shekara arba'in mu zama ƙasa mai tashin arziki. Tashin arziki shine samun tsarin shigar da jari ga kowane mazaunin ƙasa na dola dubu hudu cewa da fiye da so goma na wanda ke gare mu yanzu haka. Notre PIB Gora ki muke labari. Yauwa Gora ke dai shiru ne kawai. Ai Gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani akan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shi ne, mu bi ka'idodin tsaro. e mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A ƙasar Nijar daftarin doka mai lamba gumiyatar da bakwai da mai lamba gumiyatar da takwas na kundin zaɓe sun yi hani ga 'yan takara yin amfani da kayayyakin gwamnati wajen yin farfagande a lokacin zaɓe. Haka zalika doka ta yi hani ga ma'aikatan gwamnati da su rinka bulaguro a lokacin zaɓe, amma suna iya yin farfagandin in sun tambayi izini tare da rashin samun albashi na wannan lokacin, kamar yadda kundin ma'aikata ya zayyana. ya ƙarin haske a cikin firar da Bilkisu Hamidu ta yi da Juju Goje Maimuna Gazibo. waɗanne jama'ai ne aka hana wa tafiya a yayin farfagandin zaɓe. Su ne manyan sakatarori da mataimakansu, manyan daraktoci na ma'aikatan gwamnati, shugabannin shiri da aiki na kamfanonin gwamnati, ofishoshi cibiyoyin jama'a, kamfanonin tattalin arziki, shugabannin kwamitocin gudanarwa na wa'annan tsare-tsare da hukumomi, banda shugabannin da ke kula da lafiyar jama'a da na tsaro ba wa'anda za su gudanar da wani aiki a lokacin farfaganda sai dai idan akwai larura. shin ma'aikata da sauran jami'an gwamnati za su iya yin farfagandi? Bisa ka'ida haka ne, in basu ajiye takardar su ba a zaɓe suna iya yin farfagandi bisa sharaɗi sai sun buƙaci ga ma'aikatar su da a ba su izinin ajiye aiki na wani ɗan lokaci ba tare da albashi ba kamar yadda dokar fa'idar ma'aikatar gwamnati da matsayi na musamman ke tabbatar da shi. In suna akan wani matsayi a ma'aikata suna iya yin farfaganda amma dai sai an maye gurbin su takardar izinin maye gurbin gurbi kai ta hukumar da ke kula da zaɓe seni ake don sanar da su. Duk da haka ficewa daga ka'idar in ma'aikacin gwamnati yana da hutunsa na aiki yana iya amfani da shi. za a iya amfani da dukiyar gwamnati a lokacin zaɓe? Amfani da kayan gwamnati, ma'aikatar gwamnati, cibiyoyin jama'a, shirye-shirye da ayyukan dukkan kamfanonin gwamnati ko na ƙananan hukumomi wani ɗan takara bai da incin amfani da su wajen yin farfaganda. za a iya amfani da alamu da tambarori na kungiyoyi masu zaman kansu da kuma na ƙasa? Amfani da shaidodi, tambarori da kayan aikin kungiyoyi masu zaman kansu da na ƙungiyar ƙasa da ƙasa an hana amfani da su a cikin farfaganda. Wake da hurumin kula domin tabbatar da cewa an yi aiki da doka. Hukumar ƙasa mai zaman kanta ita ke kula da shi a ma'anar shafin layin tasa'in da bakwai na kundin zaɓe. Hukumar da ke kula da zaɓe seni tana iya sa jami'an tsaro, polisai ko kuma jan jandarmomi na su kamawa wannan hukumar don ɗaukan matakai akan wanda ya ki bin kundin. ana maka zo karshen labarin na sashen hausa amma kuna iya ku same su wato akan lamba uku biyu da biyar kyauta tare da layin aljar sai an jima.